بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكثيرا ما نجد, نجد أدعية دعا بها قوما فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله Au hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi shukran li hasanati aw sadafa ad-du'a waqta ijabatin wa nahwa dhalika fa ujibat da'watu fa yadhunnu dhannu anna sirra fi labdi dhalika ad-du'a fa ya'quluhu mujarradan an tilka al-umuri allati qaranathu min dhalika ad-da'i وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافئا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدعاء مجردا كاف في وصول المطلوب كان قالتا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند كبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للكبر ولم يعلم أن السر للانفرار وصدق اللجأ إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barkanmu da sake dawowa wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin adda'u dawa na hamshakin malamin nan al'imam shaikul islam abi abdullah muhammad ibn abi ibn qayyim al wanda aka haife shi shekara ta 691 ya kuma bar duniya shekarar hijira tana da 751 ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wanda kuma wannan shi ne darasinmu a yau sha bakwai ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1430 da uku wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan tara miladiya ta 2012 wanda wannan shine darasinmu na tara a jerin gwaran darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine darasi na 183 muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ba mu dama ya ba mu da ranmu da lafiyar mu har muka sake haduwa a wannan masallaci a wannan darasi bayan tsaiko da aka samu saboda shigowar azumin watan ramadan muna fatan allah ta'ala ya karfi ibadunmu da muka yi a wannan wata mai albarka azuminmu da kiyamun laili da karatun alkur'ani da sada zumunci da sadaka da dukkan wasu ayyuka da muka yi na alkhairi a wannan lokaci Allah ta'ala ya karfe su ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukanmu na gobe kiyama ya kuma ba mu jurewa da dorewa akan waɗannan ayyuka na alkhairi a tsawon rayuwarmu gaba ɗaya muna fatan Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu da kasawarmu da gajiyawarmu ta ɗan adam da kurakuranmu da laifukanmu da muka yi muna addu'a Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya mana gafara ya mana afuwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya yafe musu ya yi musu rahama ya yalwata kabarinsu mu kuma da Allah ta'ala ya ainihin jinkirta mana a rayuwarmu muna fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu daga abin da ya saura na rayuwarmu ya karɓi rayuwarmu ya karɓi rayukanmu akan wannan addini a wannan darasi kamar yadda muka fara karatu a baya ibnul qayyim yana magana akan addu'a da dalilan da suke sa a karɓa addu'a da kuma dalilan da suke sa a ƙi karɓar addu'ar bawa to a wannan fasalin da ya kulla na musamman yana cewa wa kathiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum sautari zaka ga wasu addu'o'i waɗanda wasu mutane suka roƙi Allah da su aka ansa musu wa yakunu qad iktarana bid du'a daruratu sahibihi kuma ya kasance wannan addu'ar ta haɗu da larurar ko matsuwar shi mai yin addu'a din wato ya zama na matsuwar mai yin addu'a ɗin ta haɗu tare da wannan addu'a ɗin wa iqbaluhu ala da kuma fuskantar zuciyarsa ga Allah aw hasanatun taqaddamat minhu ko kuma ya kasance shi mai addu'ar ya taɓa yin ko ya riga ya yi wani aikin lada wani aikin alkhairi da ya gabata da gare shi ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi shukran li hasanatihi wanda Allah ta'ala ya sanya karbar addu'arsa ta zama godiya ga wancan aiki da yayi na alkhairi aiki mai kyau aw sadafa waqta ijabatin ko kuma ya dace da lokacin da ake karbar addu'a wa nahwu zalika da dai abubuwa masu kama da haka fa ujibat da'watuhu dan haka sai aka karba addu'arsa فيظن الظان sai wani yayi tsammani anna sirra fi lafzi zalika du'a sai wani yayi tsammanin sirrin karbar addu'ar yana nan kunshe a cikin lafazin addu'ar fa ya'khudhuhu mujarradan an tilka al-umuri sai ya dauki wannan lafazin ba tare da ya hada shi da waɗancan al'amura ba allati qaranatu waɗanda suke tare da shi wannan addu'a min allati qaranatu min zalika da'i waɗanda suke suka zama tare da wannan addu'a daga shi wannan mai addu'a wa hadha kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi misalin wannan kamar mutumin da ya amfani da wani magani mai amfani a lokacin da ya dace kuma ta hanyar da ta dace fantafa'a bihi sai ya amfana da wannan maganin fa zanna ghayruhu sai waninsa yayi zatan anna isti'mal hadha dawa'a bi mujarradihi kafin fi husul al sai wani yayi zatan cewa amfani da wannan maganin shi kadai ya isa ya saman masa da biyan bukata kana galitan sai ya zama mai kuskure wa hadha mawdu'un yaghlaqu fihi kathirun minan nas mala ya ce wannan mahalli ne da dama daga cikin mutane suke kuskure a cikinsa abinda malam yake cewa a nan yana so ya gaya mana sirrin karɓar addu'a ba ya tattara ne a cikin lafazin addu'a ita kaɗai ba a baya ya gaya mana irin amfani wajen amfanin addu'a da irin lafizan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya addu'a da su musamman ma mutum ya roƙi Allah da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ta da cewa ta kunshi al-ismullahi al-a'zam mutum yayi addu'a da irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi ya ce a cikinta akwai ismullahi al wanda muka yi maganarsa a darasin mu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe. to yace to kada wani ya zaci cewa sirrin karɓar addu'a ya taƙaita ne akan irin lafazin da aka yi amfani da shi ya ce to da dama akan samu addu'o'i da mutane za su roƙi Allah da su su karanta su roƙi Allah da irin wannan addu'o'i sai amfani da irin wannan lafizza kuma Allah ya karɓa musu addu'arsu saboda wasu dalilai da za su da suka haɗu tare da lafazin wato bayan dacewar lafazin da kyan lafazin da tsarin lafazin da kasancewar yana daga cikin manya-manyan lafizza da ake roƙon Allah da su ya kunshi abin da aka kira al-ismullahi al’azamu ɗin bayan wannan har ila yau shi mai addu'ar yana cikin wani hali na larura wani hali na matsuwa na takuruwa na bukata wanda kun san shi kansa wannan yana daga cikin abinda yake jawowa Allah ta'ala ya karɓi addu'ar bawa wato ya zama a cikin hali na matsuwa na takuruwa Allah yana cewa amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wane ne yake ansa wanda yake cikin matsuwa ya yaye masa damuwarsa ya yaye masa ainihin abin da yake damunsa a shi kaga wanda yake cikin matsuwa yana cikin wani yanayi yana cikin wani hali da idan yayi addu'a to a lokacin Allah ta'ala yana sauraron addu'ar sai ya amsa mata shi yasa lokacin da wani mutum ya zo gurin bawan Allah na Malik ibn Dinar yake cewa ina cikin matsuwa kai min addu'a wato na shiga matsuwa ina roƙon ka ta ni da addu'a ko kai min addu'a sai Malik ibn Dinar sai ya ce da shi kai ka je ka yi addu'a don kai kake cikin matsuwa kuma Allah ta'ala ya ce wanda yake cikin matsuwa ya yi addu'a shi ne yake karɓa addu'arsa sai ya karanta masa amman yujibul mutarra da da'ahu ashe wanda yake cikin takuruwa yake cikin matsuwa babu shakka yana cikin wani yanayi da idan ya yi sidkun laja'i ilallah ya ya gaskata koma mai da al'amarinsa ga Allah da neman mafaka a wajen Allah to Allah ta'ala zai karba addu'arsa amma wani lokaci sai ka ga mutane yayin da mutum ya shiga matsuwa ya shiga takuruwa maimakon ya koma ga Allah ya nemi yaye Allah ya yaye masa wannan damuwar tashi ya yaye masa wannan matsuwar maimakon ya yi haka sai ya duka neman yaya zai aikata haram sai ya ce ai ya shiga matsuwa ne da haka maimakon ya nemi mafita ta hanyar kaskantar da kai wajen ubangiji ta hanyar mai da al'amarinsa ga Allah ta hanyar neman mafita a wajensa sai ya nemi ya yi abin da zai ƙara jawo wa kansa hushin Allah sai ya ce a cikin takuruwa yake don haka wannan takuruwar sai ya rika ganin kamar ta halatta masa ya je ya yi saɓan Allah sai ga wani ya tafi gurin boka gurin ɗan duba gurin mai sihiri sai a cikin takuruwa yake ko ka ga yana cin haram me yasa za ka rika cin haram ce to ai ina cikin matsuwa maimakon wannan matsuwar ta sa shi ya gaskata alkawarinsa tsakaninsa da ubangiji ya mai da al'amarinsa ga ubangiji ya ji tsoron allah dan ya samu mafita sai ya ƙara fanɗarewa ubangiji bayan gashi yana jin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kaga cewa wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah babu takawa a cikin ka zalunci wani dan kai kana da bukata ka nemi mafita a gurin Allah ta hanyar tsoronsa annabi yana cewa inna ruhal القدس نفخ نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في ولا يحملنكم استغفاء رزق الله أن تطلبه an taqlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'inda Allah la yunalu bi ma'siyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jibrilu ya busa min a raina ma'ana yayi min wahayi cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye ta kwalkwale arzikinta kakaf ba abinda zai yi saura abinda Allah ta'ala ya riga ya kasa mata a cewa nata ne sai ta cinye annabi ce fattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah fa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincin ku. kada jinkirin abin da kuke nema na arziki ku ga bai zo ba da wuri-wuri ku neme shi ta hanyar sabon Allah wala yahmilannakum istifa'ur rizqi an ta'min an taqlubuhu bi ma'siyatillah kada jinkirin arzikinku ya sa ku neme shi ta hanyar sabon Allah fa ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati domin abinda Allah ta'ala ya riga ya yanka wa bawansa to ba ta hanyar saban ake samun sa ba ko da kai wani abu kaga ka samu to kakka ɗauka saban ne yasa ka samu da ban canza kai hakuri ubangiji zai baka wannan abun inda zaka nemi shi ta hanyar da ta dace ubangiji zai baka shi to sai ga mutum ya ce shi zaman gidan haya ya masa ya dame shi da Allah a ba shi dama ya yi rance a banki ko da da riba ne fatawa yake so ai yana cikin matsuwa to a ba shi fatawa ya je ya ci bashin banki da riba don ya sayi gidan kansa abinda muke cewa ka mai da al'amarinka ga Allah ka ji tsoron Allah ka nace wajen addu'a da ikhlasi da sidqul laja'i ila Allah ubangiji zai samun maka da mafita kada wannan takuruwa ta sa ka rika neman ka fada cikin ma'asiyatillah wannan ba daidai ba ne. Allah ta'ala ya sifanta waɗanda suka kafirta cewa wani lokaci idan masifa ta same su maimakon wannan masifa ta sa su koma ga Allah ta su ƙara tsirewa ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبنجي ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ليعنى ya hana سكجي da تازو ji wata تدرعوا ta الأمل لأبنجي me ya hana su walakin ƙasar qulubuhum zukatan su sun kikashe sauraka a wannan lokacin da suka ga matsuwa maimakon su koma ga Allah sai suka abin nan da za su koma ga Allah ko da kuwa suna cikin kafircin ne Allah zai saurare su ya an samu su addu'a su domin al wanda yake cikin matsuwa da takuruwa in yayi ikhlasi ko da ba musulmi bane Allah na an sa masa addu'a Allah ta'ala ya gaya mana ayo da yawa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu duk lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa to addu'a za su yi tare da ikhlasi walamma najahum ila al-barri ila al-barri idza hum yushrikun sai ya kubutar da su zuwa waje sai kuma su shiga shirka ashe ubangiji yana karbar addu'ar su lokacin da suka shiga takuruwa duk da kafircin su in suna cikin halin matsatsi to ubangiji na karba musu mu duba kissar ikrima ibnu abi jahl bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fatu makka ya yafe wa kowa da kowa sai wasu mutane guda shida da, da wasu mata biyu to a wannan lokaci da safuwa abin nan a khalid ibn walid da safwan ibn umayya da ikrima ibn abi jahal su uku dinnan suna cikin matasan matasan waɗanda kuma aka sha fafatawa tsakaninsu da musulmi a yaƙe-yaƙe daban-daban sai suke zaton cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai yafe musu ba safwan da ikrima suka ce su za su je gurin manzo Safwan da Khalid za su je su musulunta in ba abinda duk zai musu musu su za su je su mika wuya suke su shi kuma Ikrima ibn Abi Jahl yace shi shi kasar zai bari gaskiya ba zai iya zuwa ba saboda abinda suka yi a baya a zatan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yafe musu Ikrima ibn Abi Jahl yaje ya shiga cikin jirgin ruwa yana so zai gudu ya fita daga cikin tsibirin laraba ya gudu can wata ƙasa sun ya shiga cikin jirgin tare da jama'a wanda ba musulmi ba ne sai igiyar ruwa ta fara kaɗawa guguwa iska jirgi ya fara tambal-tambal zai kife da su sai matuƙa jirgin ruwan da sauran wasu mutane a ciki sai suka ce to kunga babu abin da zai tserar da ku daga wannan bala'i sai ikhlasi ma'ana a roƙi Allah shi kadai kada a roƙi wani ba shi ba daga nan sai ikirma ya ce abinda kuwa duk ba zai amfane ni ba irin wannan matsayin ina cikin ruwa yanzu ina cikin bala'i to bai ga dalilin da zai sa in na kuɓuta kuma in bauta masa ba in dai har babu abin da zai tserar da ni sai ikhlasi a to shi ya kamata in rike kuwa tun daga wannan lokacin sai ya fasa ma gudun da zai yi da aka samu jirgi ya samu abin da sai ya dawo ya je mika kansa ya musulunta kuma aka musuluncinsa to haka ga hatta su sun san cewa babu abin da zai fitar da su idan suna cikin takuruwa sai addu'a kuma Allah yana sauraron addu'a su lokacin da za su shine ma'ana amman yujibul mutarra al mutarra anan musulmi ne ko ba musulmi ba wanda yake cikin ittirar ubangiji yana karba addu'arsa to amma mu saboda jahilci da rashin sanin girman ubangiji da rahamarsa da tausayinsa ga bayansa lokacin da za mu shiga mutsuwa maimakon mu rike Allah sai mu rike wani Allah to shi ne malam yake cewa wasu Allah ta'ala yana karɓar addu'ar su saboda larurar da suke ciki matsuwar da suke ciki wa iqbaluhu ala Allah da kuma yadda zai fuskanci Allah wanda yake cikin matsuwa to ya fi yin ikhlasi in ya tashi addu'a domin a lokacin yana buƙatar ubangiji ya yi masa don haka zuciyarsa za ta koma ga Allah gaba ɗaya wanda yana daga cikin sirrin da yake sa ake karɓar addu'ar almutar domin a cikin matsuwa yake saboda haka addu'arsa ya fi tsayawa ya yi ta da ikhlasi da halartowar zuciya a wa hasanatun taqaddamat minhu ko kuma ya yi ayyukan kwarai ya yi aikin lada ya yi aikin alkhairi wanda Allah yake so a dalilin wannan aikin da ya yi na alkhairi ya sa idan ya yi addu'a sai a karɓi addu'a shi yasa ake tawassuli da ayyukan alkhairi in ka yi aikin alkhairi ka yi tawassuli da shi ya ubangiji na taɓa yin abu kaza abu kaza saboda kai Allah ka sani ba don wani ne wannan aiki ba sai don kai Allah ka dubi wannan aiki ka biya mun bukata ta iri kaza kaza ko kuma ka yaye mun damuwa ta iri kaza da kaza mun san hadisin ashabul raqib Allah ya ce inna ashabal kafi war raqib ashabul raqib sune waɗannan mutane guda uku wadanda suka shiga kogo kogon ya rufe da su sai suka ce wa junansu to babu abin da zai kubutar da ku daga cikin wannan bala'in sai kowa ya tuna aikin da ya taɓa yi wa Allah aikin lada aiki managarci da ya taɓa yi tsakaninsa da Allah ya yi tawassuli da wannan aiki saboda haka suka yi tawassuli da ayyukansu wani ya yi tawassuli da biyayyar da ya wa mahaifansa wani ya yi tawassuli da irin yadda ya gallabi zuciyarsa ya fi ƙarfin sha'awarsa saboda Allah ɗayan kuma ya yi tawassuli da irin yadda ya riƙe amana wannan abubuwa duk ayyukan alkhairi suka taɓa yi ba a lokacin suka yi su ba amma ayyukan alkhairi ne da taƙaddamat a baya suka yi don haka suka yi tawassuli da waɗannan aiki kowannensu ya yi addu'a ya ce Allah ka sani ba don kowa Allah ɗin don kai na yi wannan aiki ba don wani abu ba Allah ka yaye mana wannan bakin ciki ko wannan damuwar da muke ciki dutsen sai ya bude amma ba za su iya fita ba na biyun su yayi sai ya dan ƙara budewa yadda ba za su iya fita ba har na ukun su yayi shikenan sai dutsen Allah ta'ala ya murginar da shi kofar kogo ta bude duk suka fita kowa ya kama gabansa kaga anan ubangiji ya karba addu'ar su saboda me saboda hasanatun taqaddamat sana zaka iya aikin alkhairi anan take kai tawassuli da aikin alkhairinka ka karanta alqur'ani bayan ka gama karatun qur'ani ka ce ubangiji in dan kai nayi karatun nan dan ka sanya karatun alqur'ani ibada ce don haka na karanta Alƙur'ani saboda kalmar ka saboda maganar ka ce zancen ka ne ya ubangiji bukata ta iri kaza iri kaza ka biya mu wannan shine ma'anar tawassuli da alqur'ani ba ka je ka ba wasu kuɗi ba ka je ka kwanta ka ce ka ce a sauke ma alkur'ani na farko ka ga ibadar ba kai kai ba wani ne ka ce ya yi sannan na biyu shi kuma bai yi ba dan Allah saboda ka biya shi zai yi ka ga ba zama ibada ba kai ba kai kai ba shi kuma ba ibada yi ba amma in cewa kai wani ta yana da addu'a ka bar shi tsakaninsa ne da Allah alkur'ani zai karanta sallah ce zai yi da cikin dare ya yi maka addu'a a tasbihi zai zikiri zai sadaka zai duk dai abin da ya gasa ma shi amma ka ce ga kuɗi da Allah a karanta alkur'ani a mun sauka to kun sauka daga layi kai da shi kai ka sauka shi ya sauka eh, ba muradi kuka yi sauka ba to mutane sai maimakon abin mai sauki kuma ba zai gagaru kowa ba shi ita addu'a da hasana ko da karatun qur'ani da annabi ya yace iqra'ul qur'ana was'alullaha bi ba wai sharadi bane sai an sauki sanda annabi yake faɗa musu wannan hadisin alqur'anin ma bai gama sauka duka ba alqur'anin ma bai gama sauka ba bare a ce an yi sauka saboda haka abin da ya sawwaka da zaka karanta na ibada ka roki Allah da wannan karanta shine da ake nufi ba sharadi bane sai an sauki to sai wasu ke ganin a ah, in aka yi daga bakara zuwa nasi to Allah ya fi karɓa addu'a amma in za a yi suratul bakara ita kaɗai ko suratul kafi ita kaɗai, to akwai matsala saboda haka in ya bayar inda za a ce ai ba a kammala ba sai ya ga cewa to da saura Allah ba zai karɓa ba ina aka faɗa haka sannan aka zo ana yin ojoro a cikin a cikin karatun Qur'anin ma wai a karatun saukar sai an yi kama kama kai ka karanta izu wanda ya karanta izu kuku ku sittin ko ku talatin kowa izu biyu biyu sai a ce wa Allah an sauki to kaga ana in saukar sharadi ce ba a samu saukar ba kowa izu biyu ya karanta don haka izu biyu aka samu dan Allah ta wa laysa lil insani illa ma sa'a kowa da aikinsa ake masa abin nan na karanta izubi ka karanta izubi izubinka naka ne na biyu na nawa ne Allah ba zai haɗo da na wancan da na wancan ya haɗe ya ce kun yi izu sittin ba wai ai kamar shi ubangiji sautin yake so ya ji sautin duka qur'ani shi kenan a ibada ce ibada kuma ana so kowa ya yi karan kansa wannan shi ne abin da ake nufi da a karanta alqur'ani a roƙi Allah da shi yayin da kake son mutum ya yi maka tawassuli da aikinsa na da'a ba sai ka shar'anta masa ga irin nau'in aikin da kake so yi ba babu laifi ka nemi mutum ya taya ka da addu'a wannan ba haramun bane ba laifi bane sahabbai da yawa suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su ya rasulullah kai mana addu'a kaza kaza kaza ba laifi bane amma wannan ba zai hana kai ma kai addu'ar ba yana yi maka kai ma kana yi to in kana cikin matsuwa to kai kafi kusa da a karɓi addu'a ka sama da shi da ba a cikin matsuwar yake ba kaga ashe kai ne ka kake kusa da ka kwankwasa kofar ubangiji a buɗe maka sama da shi kamar kana ga kamar shi ne zai iya fi kusa da da a karɓa addu'ar addu'arsa ba taka ba to shine mala yace aw hasanatun taqaddamat minhu ko wani aikin lada da ya taɓa yi ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi shukran li hasanatihi ubangiji ta'ala ya sanya karɓar addu'arsa ta zama godiya ce li hasanatihi ga wannan aikin ladan da ya yi ubangiji ya yi haka don gode masa bisa abin da ya yi a baya na aikin alkhairi hausa dafa wakta ijabatin ko kuma ya yi addu'ar daidai lokacin da idan kai addu'a ana karɓa sauraka ga lafazin lafazi ne nabawi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar bayan wannan kuma ya dace da lokacin da ake karɓar addu'a saka sai addu'ar ta fada a wannan a wannan motsi a wannan bigire sai ubangiji ya karbe ta fa ujibat da'watuhu sai aka addu'ar ta. to kaga anan yayi addu'a da lafazin da ya dace ya addu'a da shi babu ƙetare iyaka babu shirka a ciki babu bid'a a ciki ya kunshi yabo da kirari da godiya da jinjina ga ubangiji sannan bayan wannan ya kunshi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya kunshi ismullahi al'azam sannan kuma ya hada da shi kansa mai addu'a yana cikin takuruwa da matsuwa ko kuma ya fuskanci Allah da zuciyarsa gaba daya ko ya taba yin wani aikin alkhairi wanda a dalilin wannan alkhairi Allah zai karba addu'arsa sai Allah ya karɓi addu'arsa sai wani ya yi zaton ai lafazin da ya amfani da shi kawai shine dalilin shine sirrin da ya sa aka karɓi addu'arsa don haka sai ya ɗauki addu'ar ya ce zai yi amma ba tare da la'akari da duk waɗancan abubuwan ba to sai ga ba a karɓi addu'ar ba to sai samu ɗin mai wucewa da rikicewa ya wannan ya yi addu'a da wannan lafazin an karɓa ni na yi ba a karɓa ba me ya faru bai bincika ya ga sirrin da yasa aka karba ba ba a lafazin kawai yake ba na'am lafazin yana cikin sirrin amma ba shi kadai ne. wani ɓangare ne na sirrin ya zo da wani ɓangare bai zo da sauran ɓangarorin ba bai zo da sa'irin baƙiyatul jawanib din ba malam sai mana misalin wannan da mutumin da ya amfani da wani magani mai amfani a lokacin da ya dace lokacin da ake so a sha maganin ya kula da lokutan da aka ce a sha maganin ana so a sha sau biyu ko sau uku a sha da safe ko in za a kwanta ko a sha kafin a ci abinci duk ya kula da waɗannan alal wajhi lazi bage, bisa fuskar da ta dace ya sha shi ba da yawa ba ba kaɗan ba ya sha shi tsakatsakiya ya sha shi yadda dai aka yi masa bayanin yadda ake shan magani ya yi amfani da shi a haka ya samu sauki sai wani shi ma ya ji labarin wannan magani shi ma kuma gashi yana da irin wannan damuwa sai ya ɗauko maganin amma shi fa bai kiyaye da waɗannan dokokin ba sai ya sha maganin sai ya zama masa matsala ko kuma koda bai zama masa matsala ba sai bukatar ta kibiya saboda da farko shi abin da ya zato shi ne wannan maganin a karan kansa ba tare da la'akari da wasu abubuwa ba shi ne zai sa ya samu waraka ya samu amfanin magani wanda kuma an san ba haka bane sau tari magani cuta mutane biyu masu cuta iri ɗaya su yi amfani da magani iri ɗaya ɗaya ya warke ɗaya kuma ya kasa warkewa saboda wasu dalilai da suka sa bayan amfani da maganin wannan wannan na farko maganin ya masa amfani wasu dalilai kuma suka hana maganin ya yi ma wannan amfani duk da sun yi tarayya a magani iri ɗaya idan wannan abu ne da muke gani muke ji muka san da shi muka yarda to haka ita ma harka addu'a take za a iya amfani da lafazi daya wani yayi bukatar sa ta biya wani kuma yayi bukatar tasa ba ta biya ba da shi mun sha magana akan ansar addu'a wasu abin da suke fahimtar ansar addu'a su ce Allah ka bani kaza kuma ya ga ya samu abin ba da jimawa ba wannan shine ansar addu'a wannan ɗaya ne daga cikin nau'in an sa addu'a ba wai ba an sa addu'a bane wannan an sa addu'a ce ka ce Allah kasuwanci na Allah ka haɓaka shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya kasuwancinsa ya haɓaka Allah ya karɓi addu'arsa ko aure yake nema Allah auren wancan da nake nema Allah ka tabbatar min da shi ya ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ana ta farautarsa ana ta neman sa ya zo ya yi maza maza maza maza ya fito mana a ɗaura aure Ana addu'a su ta karɓu amma ka a ɗauka kawai ita ce karɓar addu'a wannan ne kawai karɓar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa guda uku kuma duk suna cikin karɓar addu'a ko dai a karɓi addu'a ta haka kamar yadda muka faɗa ka samu abin da kake so ba jimawa ko kuma ubangiji ta'ala ya kaɗe maka wata musiba a dalilin wannan addu'a baka samu abin da kake so amma akwai wata musiba da ta jirka ko ka baka san da ita ba ka ganin ta baka san da zaman ta ba wannan addu'a ta yi amfani a kawar maka da wannan musiba don kawar maka da musibar ya fi abin da kake nema sai ka rika ganin kamar ba sa ba wanda ba don wannan addu'ar ba musiba in ta same ka sai ka gwammace kiɗa da rawa sai ka gwammace kiɗa da karatu to amma ubangiji sai ya saurari addu'ar taka sai aka baka wani abin da yafi abin da kake roƙa baka sani ko ubangiji ya aje maka ita ranar gobe kiyama ka ganta a cikin mizanin aikinka ko ubangiji ya baka saboda yana son ya ta baka lada kai tai dan kai ta addu'ar kana samun lada dan annabi ya ce addu'a wa ibada haka ne saboda haka duk sanda ka ce ya rab urzuqni kaza kaza kaza sai a baka lada duk sanda kai addu'ar sai a baka lada kana ga kamar ba a ansa alhalin kuma ana ta tara maka lada a dalilin addu'ar haka ubangiji sai ya jinkirta maka karbar addu'ar dan a tara maka kana da buƙatar wannan hasanat din sai a tara maka su annabin Allah annabi ayyub shekara nawa yayi shekara nawa yayi cikin cikin bala'i da cuta ba a karba addu'a sai bayan shekara goma sha takwas bayan shekara goma sha takwas duk mutane sun ƙaurace masa sai wasu mutum biyu daga cikin 'ya'yan babbanninsa sai kuma matarsa har ma ɗaya daga cikin su biyun suna hira sai yake cewa kai anya ku ayyub bai yi wa Allah wani laifin da ya yi girma har yanzu har yanzu ba a karɓi addu'a ba sai lalle mu bincike shi ko dai akwai wani abin da yawa Allah babba shekara goma sha takwas sai yana cikin bala'i kuma annabin Allah ko ba za ka ce baya addu'a ba shi ne suka je suka tambaye shi ce to a gaskiya shi bai tuna wani abu da ya yi wa Allah wanda zai ce shi ne ya sa Allah ya yi masa wannan jarraba da zai iya tunawa yana yi ya san idan ya wuce mutane biyu suna rigima ɗaya yana ƙoƙarin ya yi rantsuwa a dalilin wannan rigimar sai ya je ya nemo wasu kuɗi sai ya zo ya ba shi ya lallashe shi kai ya yi wannan rantsuwar irin ya rantsi ba zai sake kula shi ba kamar kula wallahi ba zai sake kula ka to in ya kula cewa abin zai kai haka sai ya je ya nemo wasu kuɗaɗe da zai yardar da wannan mutum ya ba shi ya roƙe shi kai ya yi wannan rantsuwar ya hana shi rantsuwar in akwai wani laifi ta wannan ne ga wani ai ba laifi bane hasana ce ba sai wata rana sun fita da matarsa bayan gari zai kewaya ta bashi ya shiga can ya yi addu'a ya yi addu'a rabbi an nima saniyar zuwa ونادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين lokacin da ayuba ya kira ubangijinsa ya yi addu'a sai ubangiji masani yanzu ka duba ma lafazin da ya yi amfani da shi masani yanzu bai ce ka shafe ni da cuta ba ka ɗora min bala'i sai ya ce masani ka san mas a dan shafa ka haka shekara goma sha takwas amma yana cewa masani ya dur wannan al'adar ma Allah al'adab ma Allah ce cuta ta shafe ni ba ka shafa min cuta ba Allah cuta ta shafe ni ma'ana dan shafarsa ta yi ba damkarsa ta yi ba wa anta arhamur rahim Kafu kowa tausayi kamar yadda annabi ibrahim ce wa idza maridtu fa huwa yashfi kaga sai jingina wa kansa rashin lafiya bai ce wa idza amradtani ko wa idza amradani fa huwa yashfi sai ce wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya sai ce shine yake warkar da ni duk wannan ba ta sa ya rika ganin ubangiji ba ya da tausayi ba bal ma yana ganin ubangiji ya kowa tausayi wa anta arhamur rahimin to anan ne ubangiji ta'ala ya masa wahayi urkud birijlika hadha muktasalun baridun wa shara to lokacin da ya fito ya warke kamar bai taba cuta ba ya ma fi da kyau yana zuwa matarsa ta gaji da jira sai ta ga mutum kyakkyawa lafiyayye ya zo sai take tambayarsa Allah baka ga ayyuba ba bata gane shi ba don ta ga yadda ya shiga da irin yadda jikinsa yake da kamanninsa cuta ta ci ta ci ya kanjami sai ta ga mutum lafiyayye kyakkyawa ta ce baka ga ayyuba din nan ba wanda ba shi da annabin Allah din nan da yake cikin bala'i baka gan shi ba sai ce mata aini ne ta ce ka ga bawan Allah kakkai min izgili kakkai min wasa ni da gaske nake tambayar ka ya ce aini ne ta ce i eh, kamanninka ya yi kama da shi lokacin da yake da lafiya ba bayan ya samu wannan ya ce da ita shi ne ubangiji ne ya ba shi lafiya a shayin shekara sha takwas ubangiji yana jarrabarsa bai daina addu'a ba yana ta yi shekara nawa annabi yaqub yayi yana cikin tashin hankalin rashin ɗansa yusuf wajen shekara talatin amma me yake ce wa ‘ya'yansa izhabu wa ta hassasu min yusuf wa akhi wala ta yi asu min rauhillah innahu la ya asu min rauhillah illa alqawmul kafirun duk da wannan shekaru talatin da aka ɗauka bai fidda rai ba ya ce ku je ku binciki labarinsa ku nemi labarin yusuf da ɗan uwansa kada ku fitar da tsammani daga rahamar Allah ba mai fidda rai daga rahamar Allah sai kafi amma ba mumini ba mu duba gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi mata aka yi wa matarsa mafi soyuwa cikin matansa bal cikin cikin al'ummarsa gaba daya mafi soyuwa Aisha radiyallahu ta'ala anha aka yi mata kazafi kwana nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi wata ɗaya cir madina ta yi duhu irin hankalin kowa a tashe yake in banda na munafukai a lokacin suka samu wata dama suka ringa yada jita-jita cewa gashi nan saboda gidansa ma yana cike da kazanta wahayin ma ya dakata an daina ma dan jibril wannan watannin gaba ɗaya jibril bai zo ba a lokacin ba za ka ce aisha ba ta addu'a ba Allah ya fitar da ita ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya addu'a ba Allah ya fitar da shi daga wannan damuwa da yake ciki ba za ka ce muminai ba ta addu'a ba suna yi amma a lokacin ubangiji akwai abin da yake ne Aisha radiyallahu ta'ala anha ce ni abin da nake ban taba tsammanin waye ya sauka ba saboda ni wannan yadda bayan Allah suke rena kansu duk da matsayin da suke da shi a gaban Allah amma ba sa ɗaukan cewa su wasu ne ce ban taɓa zaton wai a kai na wahayi zai sauka Allah ya turo da mala'ika jibril min fauki sab'i samawat saboda ni ta ce ina dai zaton ko watakila annabi ya yi mafarki a cikin mafarki a nuna masa amma ba jibril ya zo ba ya ce ba na zaton a kaina Allah zai saukar da ayoyin alkur'ani da za a yi ta karanta su ta shi a kiyama to amma me ya faru jibril din da ya zo ayoyin ne suka sauka a wajen goma sha shida suna wanke aisha radiyallahu ta'ala anha suna ɗaukaka matsayinta suna koyarwa al'ummar muminai ladabi da tarbiyya. Allah ya buɗe su da cewa innal ladzina ja'uki bi ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum ubangiji ya ga kakku ɗauka sharri ne alkhairi ne sauraka ubangiji zai iya dakatar ma da karbar addu'arka saboda ai ta tila maka alkhairi kai kana zaton kamar abin ya haka kaga jahili ne zai rika ganin cewa ai kun yi ta addu'a kun yi ta addu'a har yanzu Allah bai karba ba saboda ga matsalan nan dai a mumini baya haka wanda duk ya san irin waɗannan bayan Allah da matsayinsu da suke da shi gurin Allah amma ubangiji ta'ala ya jinkirta karɓar addu'arsu saboda wasu dalilai kaga babu wanda Allah ta'ala ba zai wa haka ba haka ubangiji ya iya yin wannan ko ya musanya ko ya musanya maka da wanda yafi wanda ka roƙa kana iya ka roƙi abu ubangiji ya san da cewa abin nan in ya baka shi matsala ce sai kada kana da na sani ubangiji zai hana ka wannan dan ya baka wanda yafi wannan sai baka sani ba kai baka sani ba kana zaton abin da kake so shine alkhairi amma ba shine alkhairi ba wa asa an takrahu shay'an wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khair wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharr lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kuna iya san abu sharri ne kuna iya kin abu kuma shine alkhairi dan me saboda Allah shi ya sani ku ne ba ku sani ba ya sa abin da ba ku sani ba kana san wance da aure kana ga duk duniya ba kamar ta za ka iya jefa kanka a rijiya ko za ka iya kashe kanka saboda ita amma baka sani ba cewa in ka auri wannan za ta zama maka bala'i a duniyar a rayuwarka za ta iya raba ka da kowa in kana da wadata za ka iya tsayacewa saboda ita za ta iya raba ka da addininka da danginka ubangiji ya san wannan kai baka sani ba saboda ka kai ta roƙo ubangiji sai ya hana ka saboda a baka wata mumina mai tsoron Allah saboda ka wani lokaci za ka gaba ka samu abin da kake so ba amma kuma ubangiji yana nufin canza maka shi ka gaba duk sanda kai addu'a baka ji ta a hannu ba za ka ɗauka cewa ubangiji bai karɓi addu'ar ka bane in dai kai mumini so ka fitar da rai ka ci gaba da yi shine mala ce wannan mahallin mutane da yawa na kuskure a nan su ɗauka lafazi shi kaɗai shi yake sa a karɓi addu'a da haka kawai in yana son addu'a mala ina cikin matsala ka za a gaya mun addu'a da zai riƙa yi wannan kawai zai tambaya tare da cewa bayan addu'ar da zai yi akwai yanayin da ake so ya yi ta ciki idan da shi mai laifi ne ya tuba ya koma ga Allah in cin haram yake ya daina cin haram wani ma zalimi ne amma so yake a bashi addu'ar da Allah zai rufa masa asiri akan zalincinsa. shi yana addu'a wanda ya zalunta can shi ma yana addu'ar duk sanda ya tashi addu'ar addu'ar da ya wanda aka zalunta ta fi tashi hawa sama ta je ta rugurguza tashi ubangiji ba shi alkawarin cewa sai ya ɗaukaka babu shamaki tsakanin addu'ar tsakaninsa da addu'ar wanda aka zalunta ba اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بين الله بين بين بينها وبين الله حجاب باشا مكي kuma ubangiji yana ɗaukan yana daukan ta ghamam akan girgije sama da ita ubangiji yace wa izzati wa jalali la ansuranna wa law ba'dahi na rantsi da izzata da girma na sai na taimaka masa ko ba yanzu ba to haka shi yana addu'a asirin sa ya rufu yayi zalunci Allah ya rufa masa asiri ka a gano shi ko ka a kwato mai haƙƙi haƙƙinsa shi kuma mai haƙƙi yana addu'a Allah ya karɓa masa haƙƙinsa haka addu'ar wanda aka zalunta ba za ta bar wannan addu'a ta je ko ina ba mala yace wa min hada annahu qad yattafiqu du'a'uhu bittirarin inda qabrin yujabu yana daga irin kurakuran da mutane suke yi wani zai je gindin wani kabari yana cikin matsuwa ya daga hannu ya roƙi Allah a gindin wani kabari sai Allah ya karba addu'arsa saboda matsuwar da yake ciki sai zata saboda kabarin ne aka karba sai je na bada labari aini da na samu matsalar nan ban samu fita ba sai da na je gaban waliwa ne kabarin makabartar waliwa da na yi addu'a sannan na samu abin nan da haka sai a rika yin zuga ana zuwa wannan makabartar ana roƙon Allah a wajen wannan makabartar ana zaton ita wannan wannan makabartar ita ke sa a karba addu'a wanda ko ba haka bane istirar din da yake ciki da matsuwar da ta yake ciki ita ta sa ubangiji ya karba ba dan ya zo gindin kabari ba amma sai kaga hatta a cikin a cikin tarihin wasu mutane sai kaji ana cewa wane wane saboda falalarsa yujabu du'a inda qabrihi ana karɓar addu'a in aka yi a gindin kabarinsa wannan kuskure ba dan a kabarinsa ne ba ba dan an yi ta a gindin kabarinsa Allah ya karɓa ba ya karɓe ta ne saboda shi mai addu'ar yana cikin matsuwa wannan yanayin da yake ciki yana daga cikin dalilan da suke sa Allah ya karɓa addu'ar mutum fa yadhunnu al-jahilu anna sirra lil qabri sai jahili ya zata cewa sirrin yana tare da kabarin wannan walam ya'lam anna sirra lil istirar bai san cewa matsuwar da shi wannan mutum yake ciki ba ita ce sirrin wasidkin eh, lajai ilallah da kuma gaskiyar komawa da neman mafaka a wajen Allah fa'iza hasala zalika fi baitin min biyutillah idan mutum ya je ya yi addu'a a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah wato a cikin masallaci kana afdala wa ahabba ilallah wannan afdala wa ahabba ba a babinta take ba domin ba a yin addu'a ka roƙi Allah don kana gindin wani kabari wannan ba abu ne mai kyau ba ba abu ne da aka ce ana san shi ba ballantana addu'a a masallaci ta zama afdalu wanda ya zama fihi fadl wa hada fihi fadl na hada afdalu ko hada yuhibbuhu Allah wa haza yuhibbuhu Allah wa haza ahabbu ila Allah a'a laraba sukan yi amfani da af'alu tafdil ba dan suna so su fifita tsakanin abubuwa guda biyu ba dan sun yi tarayya a sifa daya kamar yadda Allah ke cewa Allahu khairun amma yushrikun shin Allah shine mafi alkhairi ko ko abinda suke shirka abinda suke shirka ba alkhairi kwata-kwata a cikinsa saboda haka wannan afdalu tafdil laysa fi min babihi kamar mutum ne ɗaya fasiki ɗaya salihi sai a tambaye ka waye ya fi wani da waye kamata in yi abota sai ka ce a fulanun afdal wane shi kaga ka tabbatar masa da fadl amma ba wai kana nufin shi ma fasikin ba yana da fadl saboda haka wannan shine af'alu tafzil a anan amma kan mu fahimta cewa addu'a a gindin kabari shi ma wani abu ne da Allah yake so sai dai ya fi son wannan a'a ba a ce dan ka je makabarta ka roƙi Allah saboda makabarta sai dai kai masa roƙon Allah shi na cikin kabarin wanda ita ce sunna shi da yake cikin kabarin ka roƙa masa Allah wanda ita ce abinda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar da mu cewa in ka je makabarta ka roƙa wa na cikin kabarin rahama da gafara da afuwa amma ba su ka ka roƙe su ba ko ka ce a nan gurin za ka yi roƙon Allah in za ka yi roƙon Allah sai ka je masallaci ka yi nafila ka yi addu'a ka karanta ƙur'ani ka yi addu'a wannan shi ne ya fi mala ya ce wal'adiyyatu wal'adiyyatu wata awu za tu bi manzilati sila silahu bi daribihi la bi haddihi fakat famata kana silahu silahan tamman la afata bihi sa’ida سائد كوي والمانع مفقود hasalat به nikayatu fil adu ومتى تقلف واحد من هذه الثلاثة تقلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الدائي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر ما لا يشي فصل والأدعية والتعوذات الدعوء da neman neman tsari a wajen Allah bi manzilati silah matsayinsa matsayin makami ne wasilahu bi zaribihi la bi haddihi makami kuma na amfani bi bihi gwargwadon shi mai rike da shi yana duka da shi ba wai gwargwadon kaifinsa ba wato amfaninsa ya dogara da mai rike da shi ya yi duka kai duka da shi ba wai ga kaifinsa kawai ba mata kana silahu silahan tamman duk sanda ya kasance makami makami ne cikakke la afata bihi bai da bai da matsala wasa'idu sa'idan qawiyan sannan hannun wanda yake dauke da makamin damtsansa damtse ne mai karfi wal mani'u mafqudan sannan abinda zai hana amfanin shi wannan makamin babu shi hasalat bihin nikayatu fil adu to sai kaga makamin ya jigata abokin gaba wa mata ta wahidun min hadhihi thalatha amma duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan nan uku kallafa tasir sai kaga makamin makamin bai tasiri ba saboda haka dan wani rago ya rike makami ko wani mai a ce misali takobi ne amma a hannun wanda yake da shanyayyen hannu kaga ba zai amfani ba komin kaifinsa dan ba zai iya ɗagawa ba ba zai iya bugawa ba ko kuma mutum ne mai rauni ko ya ɗaga ya sara ba zai yi tasiri ba saran da ya saboda sara ne na mai rauni ko kuma shi wanda aka kai wa saran yana da abin da yake kare karfe da shi wato ya rike garkuwa ko ya sa hular karfe ta yadda ko ka sara makamin wannan hular ba za ta bari makamin ya ratsa kan ba ko wannan silikar da yake kirjinsa ba zai bari makamin ya soke shi ba to kaga ko da makami na da kaifi amma a nan an samu mali'i an samu wani abin da zai hana makamin ya tasiri to haka addu'a take ita kadai lafazinta da kyansa ba shi kadai bane duk da ana bukatarsa kamar yadda makamin ana buƙatar sai ya zama makami ne lafiyayye to haka nan eh, shi ma lafazin addu'ar ana buƙatar sai ya zama lafazi ne lafiyayye ba wanda ke da shirka ba to tare da wannan kuma ana bukatar shi wanda zai rike makamin ya zama shi ma lafiyayye ne haka nan wanda shi ma zai addu'a sannan abu na uku ana bukatar ya zama babu abin da zai kawo cikas ga makamin to haka ita ma addu'a ana bukatar kada a samu abin da zai kawo addu'ar cikas to in aka samu sharuɗan nan uku sun cika to addu'a sai ta tasiri kamar yadda in aka samu makami lafiyayye zai cika waɗannan sharuɗan sai tasiri in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan makamin ba zai tasiri to haka ita ma addu'ar ba ta tasiri fa idza kana addu'a fi nafsihi ghayra salih in ya zan addu'ar ita karan kanta bata dace ba saboda addu'a ce ta bid'a ko ta shirka ko addu'a ce akwai i'tida akwai wuce iyaka a cikin ta kamar da muka yi bayani a baya aw da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko mai addu'ar lokacin da yake addu'ar bai hada harshen sa da zuciyarsa ba to da harshe kawai yake furta abin amma bai je zuci ba ba ikhlasi aw kana samma mani min al-ijaba ko yanzu akwai wani abin da zai hana a karba addu'arsa saboda azzalimi ne ko macuci ne ko haram yake ci misali lam ya hasulul asar to ba za a ga alamar karbar wannan addu'a ba za a ga tasirin ta ba to ita haka addu'a take saboda haka ashe kaga irin irin haka ba ma kowa ne zaka ce mun ai maka addu'a ba sai wanda ake ga alamun salahi tare da shi amma wanda yake a addu'ar tashi zai hada da shirka zai hada da bid'a ko kuma shi a karan kansa babu kyakkyawar alaka da ubangijinsa wace irin addu'a to zai maka ko ka ce ya maka zai yi ne amma bai cika sharuɗan a karɓi addu'a irin wannan ba to wannan shine abin da ibnu taymiya a ibnu ibnu qayyim yake nuni zuwa gare su kuma lokaci yayi za mu tsaya a nan fatan abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya tada mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانينا تنبيع بمدى أبن نفدا نشي أصحاب الرقيب ونشي أصحاب الكاذبة كسر نباير بتا أصحاب الكافي بشيكم كسر ها إيه كسر نباير بتا أصحاب الكافي بشيكم wana kira su ashabul raqib Allah ya ce inna ashabal kafi war raqib kanu min ayatina ajaba Allah ya hada ina ashabal kafi war raqib ashabul kaf su ne wanda aka ba da kissar su a cikin suratul kaf shi yasa ake kira suratul kaf su ne waɗannan matasa waɗanda suka shiga kogo suka gujewa mutanensu saboda bautar wani Allah da suke yi da zalunci suka shiga kogo Allah ta'ala ya jefa musu bacci ko waɗannan su ne ashabul kahf ashabul rakim kuma ba wai su bane su kuma wasu ne daban wannan kissar da muka faɗa mutum uku din nan kamar yadda ya zo a ruwayar tsabarani annabi da ya tashi faɗarsu sai ce wa hum ashabul rakim. saboda haka waɗannan su ne ashabul rakim. to wasu ɗauka ashabul kafi war raqim ɗin duk mutane ɗaya ne ashabul kafi su ne waɗannan ar-raqim kuma malaman tafsiri sun yi ta kawo abubuwa a gurin wasu ce arraqim shine allan da aka rubuta sunayensu a jiki an rubuta sunayensu da abin da sauran su shine arraqim din to amma in aka samu hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya raba duk wata gaddama da da malamai za su yi ta yi da takaddama wajen fassarar aya in an samu hadisi hadisi kuma ya tabbata sanadi mai kyau wani hadisi akwai shi a cikin ah, mu'jam at-tabarani kuma annabi ya kira waɗannan ashabul raqib saboda haka arrajih ashabul kafi su ne waɗancan su kuma wannan su ne waɗannan mutane guda uku wanda suka shiga kogo kogo ya rufe da su to shi yasa da na tashi na ce ashabul rakim ba wai ashabul kafi nake so in faɗa ba na yi tuntuɓan harshe ashabul rakim wasu ne daban su ne waɗannan mutanen uku wannan ya ce <clears throat> ya ce idan mahaifi ya yi ma manyan 'ya'yansa kyaututtuka kamar ta gidaje amma bai wa ƙananan ba kuma ya rasu ba abin da ya bari sai waɗannan gidajen su kuma ƙananan ya zama ba su da komai da za su gada daga wajen mahaifinsu to a iya tayar da waccan kyauta abinda malamai suke cewa idan kyauta da mahaifi zai yi wa 'ya'yansa za su cinye gadansa ko za su cinye sama da sulusin gadansa to wannan ba za ta yiwu ba dole za a dawo a raba gado don asali zalunci ya yi ya ba wa waɗancan ya hana waɗannan ba ita ce kyautar da annabi ya ce la'ashana la'ashadu ala zur ba irin wannan kyautar ce aka zo a annabi ya shaida a kanta duk da ma hadisin bai nuna mana cewa ta cinye duka gadon ba annabi ya ce ni ba zan yi shaida akan ƙarya ba to wannan kyautar ƙarya ce saboda ka za a tashe ta a raba gado ah, sannan wannan shi kuma yana tambaya ya ce hadisin mutumin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi me ya halakar da kai ya ce ya zo ma ya zai kewa matarsa a watan ramadan da rana har zuwa ƙarshen hadisin ya ce a cikin hadisin bai ji an yi a maganar hukuncin matar ba sai mijin shi kadai to me ya kafararta ko hukuncin saduwar da ya yi da ita to anan malamai jumhur abinda mafiya yawan malamai suke karkata gare shi shine cewa hukuncin su daya abinda aka gaya mata shine za a gaya mata abinda aka gaya mata shi za a gaya mata suka ce su an takaita magana a kansa dan shi ya zo ya kawo kansa ya yi magana amma wannan baya hana ita ma in labarin ya je mata ta nemi sanin ta nemi dabbaka wannan hukuncin kuma abinda aka gaya mata shine hukuncinta in ba za ta iya yin wannan ba ta yi wannan in ba za ta iya wannan ba ta yi wannan in ko kula shi mutumin a ƙarshe ma ai ba ɗaya da ya yi cikin kafaran ba an ce ya azumi shaharai ne muta tabi aini ya ce bai ya jefa shi cikin matsalar ba azumin ba wanda ya kasa na wata ɗaya kuma ya ce ya yi shaharai ne aka ce yana da raƙaba ya ce bai da raƙaba bai da baiwa aka ce ciyar da miskini sitti ya ce bai da abin da zai basu bai da abincin da zai basu annabi ya shiga ya kawo masa sa'i sitti ya bashi wasu ki guda ya bashi na dabino ya ce ka je ka ciyar a unguwarku ya ce to a da unguwarsu ba talaka irinsa annabi ya yi dariya har aka ga fiƙoƙinsa ya kyale shi kaga an yarje masa ya je ya ci kayansa saboda haka shi wannan ta zama gobarar titi to wasu malaman suna ganin hukuncin ta hukuncin sa hukuncin ta wasu kuma suna ganin a'a shi ya shafa tunda dukkan hatta abin da aka ba shi ciyar shi aka ba ba ce gana ta ba da haka wasu daga cikin malamai kaɗan suna ga kafara ce bai kamata a yi kiyasi a kan don haka shi ne ke da iko sama da ita to kuma haka shi ya ja ta ta kuma ta masa biyayya inda bai dace ba don haka shi abin ya shafa ba ita ba wannan ra'ayin yana da ƙarfi don babu wani nassin da yake nuna an umarce ta sai dai a yi hasashe kamar yadda muka faɗa a ce tun da shi ya zo ya ka kansa to ita ma ya shafe ta a iya zo a gaya mata amma ba mu da nassin da yake cewa an kaje ka gaya wa matarka ita ma akwai kafara a kanta wannan ya ce ah, ta ce ita matar aure ce tana da yaya goma sha ɗaya tushen za ta iya yin allura domin ta dakatar da haihuwarta saboda ta gaji wata ta galabaita wajen haihuwar in ta yaka babu laifi babu shakka duk abin da zai zama akwai zarar akwai cutarwa ga uwa ga mahaifa to musulunci baya matsawa a kai musulunci yana cewa ai abin da aka san ba amma in ya zamana ta kai matsawar da idan ta yi ciki sai ta wahala wajen haihuwa sai ta ta sai an yi kama abin da rai to wannan ba a matsa mata cewa sai ta ci gaba da wannan haihuwa a haka musamman ma Allah ya albarkace ta da 'ya'ya masu yawa irin wannan sai dai idan ya zamana tana haihuwar ta lafiya babu matsala to shi kenan wannan sai ta ci gaba da haihuwa ba dalilin dakatarwa amma in har akwai matsala mahaifarta ta fara gajiya ta fara kaiwa saboda an san haihuwa wacce na ƙara manyanta haihuwa na kara mata wahala to waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abinda muka ansa daidai Allah ya yi mana tarayya a cikin ladan abin da kuma muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi